يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بعد كراتمنا رحلة الخلود الدار الآخرة الشيخ دكتور مصطفى مراد malami a kuletu da'awa a jami'atul azhar wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masjid kitabu wa sunna alaman hajji salafiya unguwar jigwal garin biyu jihar borno a muna daren a nawa kenan na arabiya daren shana na boko dai daren hudu ga watar biyu watar february miladiyar shekara dubu biyu mai zamu shekara dubu biyu da ashirin da uku na arabiya daren goma sha biyu ko sha uku daren sha biyu ga watar bakwai watar rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arbaniya da arba'in da hudu mun yi tuka ɗari da saba'in da takwas yau karatu na ɗari da saba'in da tara karatu na ɗari da saba'in da takwas mun yi sharha da wasafa wannan katangar da zulkar ne ya gina tsakanin da yajuj da majuj inda muka tsaya shafi na ɗari biyar da hamsin da biyu gabar ma bai dace mu tsaya a kanta ba sai da mun ƙara layi uku wato malam yana mana bayani game da yana wasu mana inda wannan katanga take da kaurinta da tsawonta kuma ya yi magana a kan wani tsauni mai tsayi mai faɗi wanda ka ƙarshe kai karatun ka ba a saka wannan wannan kai kai ake haka wannan kenan inda muka yi maganganu akan wasu duwatsu da ake kira daryal da sauransu mana yana mana bayanin daryal jibalun shahika dutse ne mai tsayi tamtattu ya miƙe min al-bahr al-aswad ko daga bahar al-aswad hatta bahr qazwin wani dutse ne mai tsayi tun daga bahar aswad har zuwa bahar qazwin alati tamtaddu wace tana miƙewa litasila bainal baharaini don ta sadar da tsakanin kogunan nan biyu iwala wannan tsaunin jama'a tsayin sama tafiyar alif wa mi'ataini kilomita wato wannan dutsen da mala yake magana ya miƙe tun daga baharul aswal tsauni ne a shimfiɗe har zuwa baharul kazwin tsakanin tsawon dutsen ya kai kilomita dubu ɗaya da ɗari kaga daga nan zuwa kano ai bai kai kilomita dubu ba to wannan dutsen ya kai kilomita dubu ɗaya da ɗari a shimfiɗe waye jibalin tuwa'iya hadisatu takwin shamikhatun tana da tsayi mutajanisatu tarkib tana da kamanceceniyar zubi e duwatsu ne guda biyu illa min kutulin sai dai daga rairayi ha'ila mai laushi min alhadid safi na karfe tatacce mahlul wanda aka ya shi bin nuhas da tagulla a safi tatacce fi saddi daryal katangar da ke kira katangar da riyal wannan karatun dama ya kamata a ce mun hada shi da karatu na 178 sai magana ya fita ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna ya ajuja wa ma'ajuja lalle ya ajuja wa ma'ajuj la yahfiruna sadda za su rika tona wannan katangar suna fasata da guduma da cin su buga suna fasata suna rare ta kulla yaumin kowace rana suna tona ta suna rare ta kowane rana tun da aka yi wannan katangar har zuwa yau shekaru dubbin ne kullum dinnan sai sun zo sun yi ta buga ta wannan ya taba ya gaji wannan ya karba wannan ya karba daga safi har yamma suna kokarin su fasa ta su tsunduma kansu su shigo wannan duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a kullum din sai sun fara hango mu hatta idan ka du har saura iris ya rauna shu'a a shamsu da hasken rana alalazi alaihim sai wanda yake kansu sai ya ce da su irji uku koma fasatahfirunahu da sannu za ku ƙarasa tonon shi ko ba ka ba gadan gobe an gane ku ku koma za ku ƙarasa tonon gobe an gane ku? Eh. zo kai na na koya ne ko dan na gada da akwai gulab na su Abakar guda hudu akwai na bulama albanna guda biyu sannan da su Abakar da su lafazi masu layi na akwai bulama albanna sai waye kai baka kai yanzu zaman ka can baka gane maganar suna su suka kame biyar na malai yake cewa to kai da za ka fara da dungulle ba don son kai sai ka fara da zainin kanka wadda ka muka yayi ka nemi wurin kunna shi tukuna to na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a ah, je can bai bayan da maki wani duwa ka fara da su ta lalle ya juj da majuj in sun zo tonan wannan ramin sai sun kusa ganin hasken rana qala allazi alaihim sai wanda yake kansu sai ya ce kenan yana nuna yadda ya faɗa ƙasa qa'iduhum wa amiruhum suna wannan aikin suna da jagora suna da shugaba kaje ka kunna mana wutan nan mu ga illa yake kunna shi sai shugaban su wanda yake kansu ko gwada wancan mana ranka ya dade ku gwada wancan in bai ba kai ka zo ka duba talabijin ɗinka malam ibrahim ne zai duba zo ka duba mana karatun ka eh, sai wanda yake kansu sai ya ce musu su kuma su sai ya ce da su irji uku koma fasata a jiro na hulgadan yaushe za ku ƙara su tonon gobe sai ya ce ku koma Malam Ibrahim, duba mana makullin mutum. To, ku fara zuba mana na gefen. Yawwa. Ji, yawwa, gashi na. Ya ce, za mu ƙarasa tona shi gobe, ba za su ce, in sha Allah ba. An gane ko? akramaka Allah yawa me zai dogo yawa ina so hankalinka ya taru akan karatu don muna samu akasi a karatu da muke dauka shi sa muka ba su wancan aikin yawa wato sai su ku tona gobe za ku ne in sun tona kai yan bayani sun fara ganin alamar hasken rana sai ogan su ya ce to mu tsaya a nan sai gobe gobe in mun zo za mu ƙarasa kawai inda Allah zai jarabe su ba za ce sha Allah ba manzo Allah yake cewa hatta idza balagha muddatuhum sai lokacin su ya kai wa ara eh, afwan fa sayuduna ilayhi fa yauduna ilayhi su dawo zuwa gare shi washe garin ko ba gaba in sun tashi zuwa washe gari ka ashaddi ma kana sai su same ta kamar ta fi tsanani fiye da jiya ma'ana ta dawo ta sake cikewa ta daɗa tauri aiki ya dawo baya hannu agogo ya dawo baya mana ya ce annabi ya ce wa ara ba ta yi za balagar muddatu sai in lokacinsu ya yi ya tafa da muna da haske sai lokacin shigowarsu duniya ya yi in allah ya kaddara za su shigo wa arada Allah azza wa jalla sai Allah mai girma da daukaka ya so an yab'athu ila nas ya turo su ya ba su dama su zo kan mutane sai lokacin da Allah ya so ya ba su dama su zo kan mutane an gane ko ko kalba ma yana sa goge shi ne to ɗauke su gaje su goge su ka samu gullon wani boro wanda mai duhu duhu sai lokacin da Allah madaukakin sarki ya so ya turo su an gane hatta idan kadu ya rauna su hafar sai su tona su riga fasa bangon hatta idan kadu har saura iris ya rauna su a ashen su ga hasken rana ƙalin lardi alayhi sai shugaban nasu ya ce irji uku koma farsata a firu na gogadar za mu tona shewa shi gobe insha Allah kuna ji sai ce in Allah ya so za ku tona shi gobe an gane ku wa yastabli sai to gashiya ya ce insha Allah fa na ilayhi sai su dawo zuwa gare shi wa huwa ka hayatihi kamar yadda yake hina tarako yadda suka bar shi ajiya sauran irsi ya fashe dinnan fa ya firuna sai su ci gaba da tona da fasawa wa yakhrujuna ala nasi sai fa yafiruna su tona wa yakhrujuna sai su fito ala nasi zuwa ga wani hadisi imam ahmad ya samu daga abu huraira da ibn maja shi kuma daga abu sa'id lambar hadisi dubu hudu da tabani me hadisi na tagonsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tunda su dujjal ya ji da maji aka wannan aka gina wannan katanga tsakanin da su a kullum suna zuwa suna kokarin fasa wannan katanga gwargwadon fadin da zai ishe su su shigo suna fashe-fashe nan sai dab rana zai fadi rana ya fadi kenan da yamma an gane ko sun fara ganin alama hasken rana sai babban sai ta to mu tafi gobe in mun zo za mu ƙara su amma mai ba zai ce insha Allah in su zo gobe sai su ga duk abin da suka fasa ya sake cikewa ya dawo sabon aiki kullum haka to in Allah ya kaddara lokacin da za su shigo in yayi in su yi fashe-fashen dab idan rana ya faɗi sauran irin su gama su ga hasken rana sai babban su ne ce to mu bari haka gobe mu zo sai mu karasa in Allah ya so by the grace of Allah insha Allah to suna zuwa washe gari sai su ga yadda suka barka tsora kirafin, sun dan bubbuga sai fashe sai su shigo wa fi hadha al-hadith salatu ayat Sheikh Dr. Musa Safa Muradi ta hadith nan akwai ayoyi guda al'ula aya ta farko anna Allah Mana abun Allah ya hana ya wa mato ko an yi walul hafra su ci gaba da me tonon lailan wani harin dare da rana ba sa iya tonon da daddare sai da yaushe sai da rana haka Allah ya so shi sa ba za su lace su ce tunan muna da yawa wasu karba dare ba a'a Allah ya ba su dama su ba za su yi wannan fashe-fashen da daddare ba sai da rana ba abin da zai hana su yi da daddare kun bai wannan sai na biyu wata ne na biyu mana mana'ahum Allah ya hana su an yi hawalin raƙi ala su yi ƙoƙarin hawan wannan katangar sulamin da abinda lada sulam lada eh, au ala ko su yi amfani da wasu na'urori wanda za su haye wato Allah ya hana su su yi ƙoƙarin haurawa ta katanga na shirya lada ko duwatsu ko su yi wani gini mai matakala kan za a yi gini a step Allah ya hana su yin haka mai yiwa don tsawon katanga ina fata an gane ko sun yi ba zai yi ba mai yiwa a'a Allah ya mantar da su kasa Allah Allah ne Allah da yake iya mantar da kai kanka kai kanka ba sai ka manta waye kai nasullaha fa nasiyu ba ga mutane annabi Musa ba 40 sana yatihuna fil ard shekara 40 suna ta garin ramba a cikin ƙasa wuri ɗaya mutum ya fita ya manta daga ina ina zai je Allah yana da wannan iko to me yiwa Allah ya manta da su sau nawa sai wani matsala ya faru duk dabarar ka ya tsari sai matsalan ya kau sai ka tuna akwai kaza da daddare cikin ka ya ta murɗa ka ka sha wahala da kirgar ya waye kawai sai ka tuna shi kana da fulani na ɗakin ka kafi da Allah yana irin wannan ina mata an gani. a ta na uku annahu hun an ayya ƙolu insha Allah Allah ya kange su shedan ya kange su ce insha Allah hatta ya je a har sai ya zo alwaktu lokaci muhaddad eh, a ƙayyadadden lokaci ya zo ya ƙure an gane ku ƙayyadadden lokaci ya ƙure ina ba ta an gane eh, don lokaci a kure sai dai datan ku ne babu ƙarfi mai bi amma network akwai ba network yana da ƙarfi na wato allah ya mantar da su wannan don ka sani cewa fadin insha Allah babun min abuwabin nasri ko ba cikin ƙofofin nasara insha Allah ba. an gane ku shi yasa ka ce sai ka aure ta baka ce insha Allah ba sai wani zai buge ka an gane ku yawa haka lamarin yake ba sai ka je ko ina ba shirin zancen haka nan mutum zai ce gobe zai zan je kaza rashin fara insha Allah sai Allah ya jarumta shi a wasu gaji ta ce operation dole da zama lafiya dole muna gombe ce rannan akwai waye da yake gyara wa gwamnatin gombe wata ce wai tana wani take wai sai wane ko gezau gezau kamar ana nuna kenan ba yi amfani da insha Allah to rashin faɗin insha yana shiga tsakanin mutum da nasara ko da mai shi annabi da an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama tambayoyi uku ce rai yaya tarihin wasu matasa na ban mamaki biyu kenan sannan kuma ba mu labarin wani sarki da ya kara ɗaya duniya sai ce ku zo gobe zan ba ku amsa bai ce insha Allah ba sai Allah ya yi masa wahayi har wajen kwana 40 ko fahimta wanda daga baya sai da Allah ya gyara masa zancensa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan karka sake cewa zan yi kaza gobe illa an yasha Allah ka ce da insha Allah zan yi kaza gobe to yanzu ya Allah ban ce insha Allah ba to ayi mu wahayin kawai mana tun an ga an ga mun kurena ya ce ai yanzu ma sai ka sake faɗa sai ka yi baɗi wazkur rabbaka idza nasi to shi sai ce insha Allah sai ga malaka jibril ya zo da amsoshi duka uku amma an anna asabal kafi war raqimi kanu min ayatina ajaba har karshe sai na biyu wa alunaka an zil qarnaini qul sa'atlu alaykum min zikra har karshe sai na uku wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila na rai din yazo a suratul isra bin nan ko suka zo a cikin suratul kahf to muhallin shahid kan yayi magana bai ce insha Allah saboda haka su abinda ya hana su fadi insha Allah saboda kallan daftar da kanka ka ladabtar da bakinka da insha Allah ba ni rancin kaza insha Allah zan kawo maka shi ke ya bada nasu aha mala yace ya qul al-hafiz al-hafiz ibn hajar yace akwai masu sana'o'i yadda akwai masu face masu walda masu kaza eh. akwai masu sana'o'i daban-daban a malin ci gaba da cewa wa ahlul wilaya akwai shugabanni wasu da iko suna da iko wani kaga iko ai suna da gwamnati suna da gwamnoni suna da chamanoni suna da shan zan zaga in yamma ya yi shugaban sai ce sai bari sai suna da gwamnati a can sannan kuma wa ra'iyya suna da talakawa tuɗi umar fauka suna biyayya wa manyan da suke sama da su don in yamma ya yi tace ku bari su ku ai duk inda ba gwamnati ai ba zai gudanu ba ku to suna da wani wa fi man ya'rifu Allah cikin su akwai wanda ya san Allah wa yaqiru bi qudrati ko ya tabbatar da iko Allah wa mashiati da gani daman sa shi yasa zai zo ce insha Allah wa ya ta wa ta wal ana lawa an kuna tilkal kalima mai yawa ko kuma wannan kalmar insha Allah tajri ala lisani zalikal wali zai gudana ya fito a harshen shugaban nasu min ghairi an ya'rifa ma'ana ba tare da san ma'anarta ba sai ce to ku je za mu gama gobe insha Allah fa yahsul al maqsud sai samu makasudin wannan bi barakatiha albarkacin fadin insha Allah bi barakatiha ko ya faɗi insha Allah din don ya san Allah da ƙudiran Allah ko ko ya faɗi insha Allah din kawai abin ya zo harshen sa bai san ma'anarsa da tasirin ta ba amma sai albarkar ta ta yi tasiri su samu nasarar fasawa wa ba da an yi zuwa da ya juju ma bayan ya juju da ma sun bayyana wa wani kulle tsarikin su ta kowane hanya wa sobin da nahiya yasir suna gaggawa fitowa ikramu min Allah ta'ala li ibadihi almu'minin don karramawar Allah wa bayansa mu'minai yuhi Allah ta'ala ila Musa Isa alayhi Allah zai wa annabi Isa wahayi inni akhrajtu ibadan li na fitar da wasu bayina suna yajuju wa majuju la yadani li ahadin ya la taqata wala qudrata li ahadin babu wanda yake da iko bi kitali mai yake su fa ba ni ka tattara bayina ila tsori ku tafi ina kan dutse an gane ku wa bada bayan an al almuslimun bayan musulmai sun buya wara a jabal tsori a bayan dutsen tsori bisina a saina tabda'u hamalata yajuj wa majuj eh, a tadammuriya tabda'u hamalata yajuj wa majuj sai ah, ah, ko sai tabdon sai ya fara hamala farmakin ya biwa wa a at-tadmiriya su rika rugurguza komai duk abin da samu ruguje ta za su yi fa awailihim sai na farkon su wuce barakallahu fiku sai na farkon su su wuce ala muhairatin abisa kogi dabariya wata ake kira dabariya yana falastin kusa da baharul mayit fai shirabu na mafiya sun shanye ruwan da yake ciki wa ya murwa akirun karshen su wuce fa ya ƙulu na sun ce lagar kana bi hada marrata ma wannan wurin a wata karo an taɓa yin ruwa a nan wa ya suru na biyun lahi isa sai allah ya tsare eh, annabi sai a tsare kai annabin allah isa alaihi salam sai a tsare shi wa samu da mutanensa hatta ya kuna har zai kasance ra'asu tsauri kan bujimin sa li'adihim ga ɗayansu khairan ya fi min mi'ati dinar ya fi dinari kafin aza ana wannan hadisin wannan gabar hadisi ya nuna muhimmancin faɗi insha Allah azzalimi ya amfani da insha Allah ya nasara ko to me tsammanin mu ga musulmi mai kyakkyawan niyya yi amfani da kalmar insha Allah ko ba gaba suka ce insha Allah gobe za mu fasa sai Allah ya ba su dama suka fasa abin da yake damu wane na zaka je zan je neman soja insha Allah in Allah so sai ka zo da kaki me kake cikawa ina cika kwam din eh, abin immigration kwas ɗin kaza insha Allah wallahi da muna amfani da kalmar insha Allah da duk abin da muka sa a gaba sai mu yi nasara shi yasa aka ce ustaz ne ba ustazancin ya ci shi ba yana wazi akan insha Allah shikenan sai aka zo ana wurgi an zo da barandami da wane ne arna sun zo kowa yana gudu to sai ana ramanta ustaz za mu gudu ne sai ta insha Allah ba gudun masu da ya sa insha saboda insha Allah yana da albarka yana taimaka a yi nasarar abin da aka sa a gaba ƙwar'ani ma ya cewa wa mata sha'una duk abin da kuke so walla ba shi zai faru ba illa an yi sha Allah farafin alibi marigayi Allah ta zan shi yawa duk abin da zai sai ce insha saboda haka mu ladabtar da bakin da insha Allah eh, gari ya kare yau ce insha Allah ba za ka kun fahimci wani sannan kuwa na biyu yana nuna maka muhimmancin ka zauna da mutanen kirki da za ka zo gari ba kunta an gane ko ga wata unguwa duk unguwar kawai kowa ma mashayi ne ko kowa kaza ne in ba da'awa za ka yi na gyara ba in ba rashin gidan haya ya kai ka wurin ba to ka zauna tare da mutanen kirki an gane ku domin abin da ya nuna mana a nan kuna ji. idan dutsen ya da majin sun bayyana Allah zai umarci annabi Isa ya ce na fito da wasu bayi na su yaju da maju ba wanda ya sai yaƙe su ka gudu da bayi na zuwa ga wancan dutsen to dan Allah wanda baya waje annabi Isa a Najeriya yake a za a yi a gudu da shi yana <laughs> fata an gane eh mana da muka wani zama kana na wajen jira kaga sai da yaje ya kasance da bayan Allah saboda haka shi yasa ah, mai ahalar yace wala ilahu so bata fasikin wala mujalasatuhu li ghairi darura sannan idan su annabi Musa alaihi salam annabi Isa alaihi salam ya gudu da wayannan mutanen hmm. ya gudu da wayannan mutanen to zai tafi da su kan wani tsauni har kan bujimin sa za a sayar da shi dinari ɗari dinari ɗari a yau daidai yake da naira miliyan goma yana nuna maka duk tsadar rayuwar da kake ji ana yi to tana nan gaba da yanzu yawwa saboda haka kai dai kawai ka roƙi Allah ya baka ikon sayan abu in ka ce Allah sa kaza ya fadi kaza ya fadi ba maka har akwai da ke dubu goma ba kuma ka iya zuwa ma ka samu kwayan dubu goma fallon shi ya zama maka aiki saboda haka wadata ba shi ne abu ya arha ba kudin saya a'a ya yi tsanin kuma kana da ikon saya amma kuma kana da ikon saya kuma da arha kaga wannan nurun alano mun fahimci wannan wannan kirkin to haka Allah zai riga jujjuya lamarinsu yanzu dubi kamar kudu ba da ne a ƙauye don ba za mu tsaya mu riga yi a birni ba mu zuwa ƙauye ba eh, kaga an zo daminan bana an zo ruwa ya yi yawa kawo da dama ta laifin shugaban sawa <laughs> kafin ruwan yawa dama garama ramazon da take sun zama abin da suka zama fi tsada da ba su taba yi ba ga ruwa ya yi yawa ko ba zama to shi kenan sai aka samu amfani bai kai ko ina ba wani ya gana sai da masarar dubu ashirin dubu ga zai ce to bari a ɗan bar shi to to yanzu canjin naira kuma ya zuwa ya shigo to kuma ya sake yin kaga lamar akwai ban tsoro ce duk da ɗazu na ji gwamnan kaduna yana bayani ya rufai maganarsa yana da kyau amma ya kwamsa muna son gwamna yana magana musamman gwamna arewa ya rika cewa kaza din zai takura talaka amma ka fito kana cewa eh an ka canjin kuɗi na yanzu da gangan don a kare asuwaju tinubu to waye kuma kana gwamnan kaduna ka yi maganar abin yana takura talaka mu amma wai a an yi ne don a hana a bata tinubu siyasarsa shi ne inda yan arewan ba su da tunai to shi tinubu ne a gaban shayi to eh eh za a bata siyasar tinubu shi yanzu siyasar tinubu ne a gaban shi eh a kan yawai eh. wanda suka koya eh. don abinda zai maka zafi sai da kaji dan siyasa yana gyara siyasarsa ba talaka ne a gaban shi wannan kenan to duk wanda siyasa sai yake sai gyara Allah ya bata siyasa dan tinubu bai ci ba mu damu mu ne ko a kwalar mai yawa ma iya ci ne mu dan yin zazzabi wannan kenan Mala ya ce, wala in turku ya juwa majuji insanin au haiwanin au nabatan au jamadin idan ya juji da majuji sun bayyana ba za su bar mutum ba ba za su bar dabba ba ba za su bar tsiro ba ba za su bar abin da ba shi da rai ba illa na safo sai sun lalata shi wa dammaro sun rugurguza shi sai sun rugurguza duk abin da suka gani wa inda ma nuna annahum qad ahlaku ahla al-ard yayin da suka samu yakinin sun halaka da wanda suke cika ƙasa yayin da yaju da mali suka samu tabbacin duk wanda yake doron ƙasa da sun kashe shi sai wanda ya likimo ba su gan shi ba ya ƙulu ƙa'ilukum sai wani mai faɗi a cikinsu sai ya ce cikin yaju da mali ha'ulai ahlul ard dan faran na miyo muta wanda suke ƙasa mun gama da su baqiya ahlus sama mutanen sama su suka rage sai su ce to bari su fara eh, yan sama su suka rage wai mala'iku kenan sai su ce bari su shiga arzikin sama kayan kana neman ta kadari a baya ju da waju yake eh aha kala ya huzu ahadun harbata sai ɗayan sai jijjiga mashinsa ثم يرمي بها إلى السماء يا حرب ماشي السماء فترجو إليه سي ماشي تداوز وغريس مخصبة الدماء تارون دجني للبلاء إذن طابا fitila والفتنة والفتنة sai Allah ya nuna musu mashi ya zo musu da jini imam ibn majah da ahmad da al-hakim sun kawo sun inganta shi akan sharadin da ibn hibban wannan kyau na biyun lahi isa alayhi salam sai annabi isa yayi kwadai me kwadai zai addu'a wa sabu da mutanensa sai su roki Allah ila Allah ta'ala wajen Allah fa yursulullahu ta'ala alaihim an sai Allah ya saukar akai yaji da majun din wani irin tsutsa galibi wannan tsutsan yana samun eh, wanda lana shi da annazar dudu tsutsa ce yusibul ibl suna yana samun raƙuma wal ghanam da tumaki fi unufi yana shiga ta hancinsu wal mura'anu yursulu alayhi marada yuhliku ana ne da Allah zai aika wa duk yaju da majudin wata cutar da zai halaka da su tsutsa ne kawai irin wanda yake cire hancin dabba su za su je ta kawai a wuyoyinsu kuma take lokaci da an gane ko kaga ya musu gramazol kenan shi da gari fa gona sai su wayi da farsa on the line that biyu na karshe farsa qatla amace ka mauti nafsin wahid da kamar rai da lokaci ɗaya ko za su mutu ba wai a'a guda uku su fara mutu ga take kawai duka za su yi shure-shure lokaci ɗaya ran su ya musulun ya kawo wa fil hadisi ya zo a hadisi ya ba'akullahu da'an fi a'naqi ba Allah zai turo wata cuta a wuyoyinsu kanan fil jaradi eh, kamar tsutsan fari ya yakhruju fi a'naqi wanda yake fito a wuya Wa yusbihu na mauta sai su waye gari sun mutu la yusma'u lahu his ba za a ji motsin su ba fa yaqulu almuslimuna sai musulmai su ce ala rajulun yashri lana nafsahu arga an buya ka wannan tsaunin su ne kaɗai wanda suka rage da rai sai su jama'a kwanan nan fa ba ma jin ya yaju da maju don damu da yawan zaka jana kana jin har gagiyar su sai jama'a da suke kan dutsen sai su ala rajulun yashri ila na sau ba wanda zai siyar da ransa ne don mu don Allah fa yanzuru ya duba ma ala hadal adu wa yanna makiyan me suke ciki don mun fara mun jira jin motsin wa zai leka kasa ne ya je me yake faruwa wa zai je ne ga nahiyar da suke ya ga wani hali suke ciki tana mun yi shiru ala sai ta fayan jaridu rajulun minhu sai yan jaridu ana ya khuruju sai wani mutum cikin su sai ya fito ka sani ba ku musulata ne bane akwai tsoro sai wani sadauki ya ce shi zai je ya duba wannan da gani ya sha ruwan jama'a eh muhtasiban nafsahu ya ba da ransa don Allah kada ha ya tabbatar wa ransa ala annahu maktul zuciyarsa yana ji an kashe shi kawai yana ji a ransa ya ji zaga shi amma zai ce zai ji fa yanzu da sai ya soko fa ya ji domin mauta sai ya samu ji da maji duk sun mutu babu wani alaba gawa wani akan wani failani sai kira ya ma'ashar musulmi ya taron musulmai ala abshiru albishirin ku ai bai karasa ba an san an samu haske ku ce Allah ya gama muku da aduwa ku makiyan ya ju da majin sun kare sun mutu an gane ku sawa na sai sai ya fara tsalle a lokaci. an mai je duwa wanda zai sun ya amir nabiyun layi isa alaihi salam sai a sana annabin allah ya sai ya gangaro daga kan tsauni wasu da mutanen sarabdila nan ilal arzi su gangaro kasa fala yi jidu na fil arzi mawuzi a shibirin ba za su samu a kasa wani wuri gwargwadon one feet eh, taki guda ba illa a sai da ya cika za a mahun gawar wakinsu wa na kano wanda tsoyinsu ko tafiya za ka yi sai da akan gawa fa juna min madainihim sai su fito daga biranen su wa wasulihim da ganuwar su wa yasrahuna mai washihim sai su saki dabbobin su su dawo da dabbobin su ko su fito da dabbobin su fa ma yakunu laha mar'a dabba fa ba ta da abin kiwo ila lughuma wa sai nama anan da zaka awaki shanu da suna cin nama to ba ciyawa kuma za a cin nama aha fatashkuru sai dabbobin su yi godiya mai godiya sai su yi kiba anhu saboda cin wani namuwa ka sani ma shakar fiye da yadda suka yi kiba an sha'in da duk abin da suka ci minan da ba na tsiro a samar hukatu wanda suka taba ci kwata-kwata duk tseron da suka ci ba za su yi kiba ba kamar in sun ci gawaki a ju da maju fayar gabu na biyun la'i isa alaihi salam sai annabin allah isa ya sake addu'a don ba mamaki daga wale kuma ya ɗau diga to jama'a mu je mu tona ramin ne su sai na zaka ne wayan da su ɗin ninka mu sama da sau dubu kaga aiki ne ja annabi Allah yi sace ya Allah wannan da jana'izar ya fi karfi sai addu'a da mutanensa fayar sulu tsayiran sai Allah ya turo su tsuntsaye ka anagil bukti kowane girman tsuntsu kamar wuyar amali Eh, wani ya san amali yana hawa ma fata amiluhu ko ba ga wani ba amali yana daukan gaba ba yawa sai ta dauke su kaji ba amali yana daukan ya duka masu yau wani sun da yi ta sai ta dauke su ba lahu ta je ta rika watsar da su aisa sha Allah inda Allah ya so in Allah ya so ta tsibiri ne kogi ne teku ne na inda teku ne na ina sai a rika watsar da su tsuntsayen ga yawa ga sauransu yadda imam muslim ya ka daga nawaz ibn sam'an wa hadhihi rih da wannan iska da Allah zai turo ya kone ma'a hamadar tana da ruwan sama bayan an kwashe gawakinsu to kasa a cike da ɗoyinsu ko akwai kitsa su akwai hanjin wasu kaza da ba da kwashi ba sai a ɗauro wani hadari sai Allah ya ruwan sama shi wannan ruwa ko ina duk inda aka tare ma zai wanke sai wanke kasa tsaf wa fil hadis fa yanzilu Allahu azza wa jalla al-matar sai Allah ya da ruwan sama fa tajrifu ajsadahum sai ta tafiyar da gangan jikinsu hatta yin zuba wan filba har ta jefa su cikin kogi ahmad ya rawaito to can kwance tsuntsaye ne zai dauke su ko za su kwace su nan kwance ruwan sama duk babu cin karo tun tsuntsaye za su ɗauke su wasu abubuwa din su da ya zube da Allah ya ruwan sama sai ruwan sama ya tafi da su duka a wanke kasu karshen ya ju da ma sai da yadda muka faɗa kibiyoyi za su yi aiki da kibiyoyi kwari da baka to su kam Allah zai bari a nan duniya annabi ya faɗa hadisin da albani inganta cin sun sunatu sahiha mata za yi shekara bakwai ba a sayan itace za a da girki da kwari da bakansu da kibiyoyinsu muksu isa alaihi salam zaman annabi isa a doron ƙasa ba da an yanta isa alayhi salamin alƙaza alal masih bayan annabi isa ya kammala gamawa da masihin dajjal wa yajuj wa majuj kuma ya roƙi Allah an halakar da yajuj da majuj wa tazawul harbu awzaraha yaƙi ta ajiye mai kayayyakinta waye ishuna sai duniya ta rayu fi amnin cikin me aminci sai duniya ya rayu cikin aminci da zaman lafiya an gane ko eh, wa amani da amintuwa wa silmin wa salam da aminci da amintuwa da daya alhamdulillah babu yan bangar siyasa babu yan kaza bakin na ba duniya zai rayu kowa cikin zaman lafiya shi da lokacin da annabi ya har yaro zai yi wasa da maciji har mutum zai sa hannu a baki maciji ba zai cije shi ba ta mutane za su rayu cikin hutu ha'in da wadata yalwa wai yafidul mal kudi zai yawa Eh, yanzu ba ga kare da kudin ka ya abu nan ba ka san Allah yana juya mutum ai satin can ba karamu da kudin shi ne kokarin kawai za a kwana a banki ya shiga yanzu ko kana kwana a banki ya shiga wallahi Allah Allah ne da ba. in Allah ya sa wuri daya abu da ya faranta masa sai ya baganta masa yanzu har tsohon makana neman ilahi wancan lokacin hankalinka ya tashi kawai kana so ya shiga ka game alat yanzu kuma ka tsani mai alat wancan satin to hibbul alat wannan satin kuma an karta alat wannan don ya nuna maka akwai ranar da ka mutu ga kudin ka banki ba za ka yi aiki da shi shi da kana raye kudin ba zai fita duk wannan wa'azi ne wannan kenan aha manzo Allah yake cewa eh, duniya sai ta rayu cikin aminci da albarka kuɗi zai yawa da alkhairai da albarkatai wai za mu isa ila baitin layil in kana son ka samu arhan kuɗi arhan komai ga ni'ima to kai ta addu'a ka kai zamanin annabi isa amma ba sai an ka tsallake isra'ilin dujjal sai <laughs> ya da ba ثم ينقص عليه السلام في الأرض آه لا يصلي ويذهب الله عيسى ويذهب عيسى صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام هذا في زي جاي سعودية زي جاي حج با جرسلم زي با زي جاي سعودية فريضة العلي أدي فريضة الحج دون يسوي فرق الحج ولا جرسوجي كمسلمة كلها زوا حج كافي جيسس يسوي a aquhu muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗan uwan annabi isa shina da mawasarsa ya ce da nafsi bi yadi naran sai muku da Allah da raina ke hannunsa la yuhillanna ibn maryama isa ɗan maryama zai zo yana kalbiya yana labbaika allahumma labbaika bi fajjar Rauha a inda ke kira fajjar Rauha, hajjar zai zo yi aji wani mota biran koyi umara aw lisdiya kuma koyi su duka biyu yanayi ya iran kaga ya hada hajji da umara lokaci daya ko tamatto ya fara da umara ya hajji wannan hadisi imamu ahmad ya kawo da imam muslim daga abu huraira lambar hadisi 2250 kuma yankutu alaihi salam fil ardi sama asiri sana annabi isa zai zauna a ƙasa shekara na bakwai a wannan ruwaya kama wa da fil hadisi sahih yadda ya zo a hadisi sahih a ku dubi on the line na biyar wa fil ya zo hadith anna isa yabka ba da qatl dajjal 40 sana akwai ruwaya da ko ce annabi isa bayan ya kashe dajjal sai zauna shekara arba'in. kuma ya fa bayan arba'in ya cika sai annabi isa ya rasu jama'a Wai salli alaihi almuslimun musulmi sai su sallaci gawarsa Imam ahmad abu dawud ibn ibn hakim ya eh, sun in ruwaito zahabi da ibn abin shaiba su inganta ibn jarir amri domin shek shakir da su inganta tun wai tana sana nabi sai ya rasu duniya ya yi jana'izarsa ba coci za a nan ba musulmai da za su sallace shi abin da sha makabartar musulmi wakila sun mai tawba sana ya rasu wakila wasu wasu ka ce ina yi rufanu bai jiwari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam za a binne shi a gefen manzan Allah wala mai ya hada khabarun sahih cewa za a binne shi a gefe manzan Allah hadisi sahihi bai zo a kan haka an gane ko eh hadisi sahihi bai zo a kan haka ba eh don kaga am ko ba samu hadisi sahihi da yace ga inda za a binne shi ku dubi wanda lana shida بعد البخاري في التاريخ الكبير البخاري كان في التاريخ الكبير والترمذي والآجر في الشريعة da turmuzi a cikin suna a turiya cikin shari'a sun fitar da hadisi min dariki usman bin a an muhammad bin yusuf bin abdullah bin sara ana bi an jadi qala maktubun fi tawra an rubuta a tawra sifata muhammad sifar annabi sallallahu alaihi wasallam sifatu isa da sifar annabi isa ibn maryam yudfanu ma abu cewa za a binne su tare a cikin at-taura amma wannan asali mu'a nan bai inga da qala bukhari imam bukhari ta hada la yasihu indi wa la yatamu alai cewa za a binne annabi isa gefen kabarin adama sun wannan bai inganta wuri na ba ko ba a yi mutama'ar shi ba da mun sani ma gefen duk sun cicika akwai kabarin abubakar akwai umar eh, wannan gujen ku karanta saura eh, on the line al'alamatu sabi'a alama ta bakwai cikin manyan alamomin tashi alkiyama luu shams min maghribi ha fitar rana da rena daga mafadarta bayan rana tana fitowa daga gabas ta fadi yamma ba to cikin manyan alamomin kiyama za ta fito daga yamma ta fadi ta gabas za mu ji sai a ciki da kuwa hikimar haka هذه العلامة وانا علامة alama ita ce mafi ce mafi al kubra mafi mafi girma tulin wacce za ta bada. sadarwa ta gayyar ahwal canzawar halayya al’alamun alawi duniyar sama wa ba da bayanta ta tawala za ta bibi juna al’alama sauran alamomin wata suri'u za yi sauri isra'an sauri an gane ku wa ƙisar da alama alamun tare wato da zarar rana ya juya a gurguje a gurguje sauran za su duniya ya tashi annan shamsa mundu khalaqa Allah as-samawati wal ard lalle rana tunda Allah ya halicci sama da gasa laha nizam tana da tsari tasiru alai tana tafiya kan wannan tsarin la tukhalifuhu abada ba ta saba wannan tsarin har abada tanzo min al-mashriq wa tahrumu min al-maghrib kowa ya san tunda Allah ya duniya rana tana fitowa ta gabas ta fadi ta ina ta yamma wa adatuha al'adarta ana ta azri yawmiyan kullum sai ta nemi izini fi shuruq wajen kullowa wal ghurub da fatwa hatta idza jaa hadha al yawm al mawqut har sai wanda ranar da ake alƙawari ya zo ta za fa ta za ta fi ta nemi izini fi tulu'i wajen ta kullo min mashriqiya daga mafadarta fala yu'zanu laha ba za ba ta ne ba izini ba wannan kenan يقول رسول الله من قال تعتذرون أين تذهب shakhs. ko sai ina wannan kwallon rana take zita take tafiya ma yanzu rana ta fadi ba annabi yace mana kun san inda ta je yanzu inna hadhihi tajri lalle wannan kwallon rana tana gudu ne in ta tafi hatta tantahi ila mustaqarriha sai ta je matabbatar inda ta fara ta fara tasowa tatal arshi gargashin al'arshin Allah fatakharu sajida sai ta fadi ta yi sujada sallah za ta yi. za ta je kawai ta yi sujada gargashin al'arshin Allah ba za ta dago ba sai asbah ke ta abin kazalika ta ta kala sai an ce mata irtafi ki dago irji min haythu jiti ki koma inda ke zo fatar ji'u eh, sai ta komo fatar ji'u sai ta waye gari tsali a ta bullo min matsayi ha daga mafitarta gabas kenan tuma ta jiri sanan ta yi gudu hatta tanta ya ta kai ta mutakarri ha zuwa ga matabbatarta ta tal'arshi mata ta khirru da kullum haka ta je ta yi gina sai a ce ku duba mun fanka shi sai a ce ku tafi ki tafi inda me ya kullo ina ma na shaibu ana kai ba za ka gane ba tsaya duba mana eh ma'ana ki tafi inda ki ya kullo an gane ko sai ki tafi kai ki kulla inda ki samu kulla kullu haka take dare ta je ta yi sujada wannan kenan banza Allah ci gaba da cewa wato ah, irji min haitu jeji fatarjin fatarjin min aliyata matsaya su wata jire layin sankirun nasu bin shay'an mutane ba za su taba ganin wata bakuwar abu tattare da ita ba wannan ke da ya ci gaba da cewa hatta tanta ya harta iso ila mustaqarriha zuwa ga zuwa ga matabbatarta wannan kenan zaka wacce ta tal arshi karkashi al arshi ranar da ta zo ta je bai kala sai Allah ya ce mata irtafi ranar da za ta canza mata mafita sai Allah ya ce mata ki dawo sama asbihi ki wayi gari dali'atun min maghribiki ki fara kullowa daga ina mafadarki dama ina yin fadi to ki je ki kullo ta inda ya fadi fatu su dali'atun maghribi sai wayi gari rana ta fara fitowa ta yamma a tadruna mata za ku manzalar da kun shaka zai faru yana layan fa'o nafsan imanuha yayin da rai babu wani rai da imani zai masa amfani lam takun amana min qabl wanda bai imani kafin wannan ranar ba au kasabat fi imani khaira ko ta aikata ayyuka alkhairi ba imani ta musu da rawaito wato kafin ranar duk wanda dama yana sallah yana ibada to ko da rana ta fito ta yamma ya ci gaba da ibada za a ci gaba da mai karba wanda bai musulunta ba sai da ranar ta fara fitowa ta yamma to ko ya musulunta ba za a karbe shi kafin ranar yana aikata wani mugun abu ya tsoba ba sai da rana ta fito tsoba to tuban zai karbo kawai halin da ya same ta in na gari ne za a karbi ibadar ka a ci gaba da karba in ba na gari ba kai ba za a karbi ibadar ka ba ko ka musulunta sai a ce sulet wanda kira ma za ya hadu mai zai faru ya ƙuri rasulun manzo Allah ta ya ce yana halar nasu laila wata dare za ta zo mutane ta ajilu salasa layali daidai ke da dare uku min layali ku hazi daga wannan daren zai tsayi kamar dare uku fai za ka da zaka in haka ya faru ya arifuwa suna ganewa filo na masu ilimin taurari ya kuma ahaduhum ɗayan su zai afwan ya rufe haka za su santa almutanaffilu na masu nafilar dare amma wanda yake kwanci a barci ba zai tsare ba amma duk wanda yake ya ne a dara zai da dare ya nufu so dare da dab abin nan zai faru an gane ko duk wanda ya kiyamun laili a dan sai da dare dare uku aka jera amma wani kawai sai ya dauka ya farka bayan shayi da kawai ya farka da asuba ya koma adun ɗaya mutum ɗaya zai tashi da mai kiyamu laili zai tashi fa ya karawa ya karanta kasuwansa na qur'ani ya yi na filfilinsa suma yana sana ya kwanta barci ya yi barci ya gaji suma ya ƙogu ya sake tashi fa ya karawa hizbahu ya sabon karatu suma ya namu fa bai na mawon ka zalika mutum yana na aka ga sahan nasu ba da fi ba da sai mutane su fara iyo fa ƙarfi zai jama'a da bai wani da an so masallaci ayi sallah akwai wanda za idan ayi salla sallah masallaci suna bata lokaci su yi wuridi sai rana ya fito to wanda ya riga wani fita sai ya shigo masallacin da ihu sai ce jama'a me yake faruwa haka ma hada fa yazuruna ila almasjid sai mutane su tsorata kowa ma ya duru a masallaci don ne a fa shams don sun ga rana tsala al ta fara fitowa ta yamma da ɗan iska da ɗan duniya kowa sai ɗuru a masallaci an ɗauka kiyama ya zo har ya kusa kowa ya zama nan gari amma ya student bayan asibahi da kai mai yanzu zuka da ka zo ibi fasala an sai ga rana ta kullo min magribi ya daga mafaɗarta hatta idan sara fi wasu ɗaya sama sai in ta kasance a tsakiyar sama raja a ce ta ku ku ji wannan ruwaya wato ranar za ta fito ta yamma in ta zo tsakiyar sama sha biyu ranar da ko sha biyu da nawa sai ta fara kowa ta fara wafi hadisi min mas'ud radiyallahu anhu dawwir ka riga juya shi hadisi min mas'ud Allah ya kara masa yarda wa yunadi ar-rajul tilka layla jarahu a wannan dare mutum zai kira waye zai kira makocinsa an gane ko bari mu zai kira a wannan daren mutum zai kira makwabcinsa eh, malam abdullahi sai waye makwabcinsa a gida a har a wannan lokacin mutum zai kira makwabcinsa eh, idan ya kira makwabcinsa a daren ya funa yawa ne ma na me ya faru ne a laila a wannan daren nimtu na yi barci a tashi bitu har na ƙoshi wa sallaitu na yi sallah hatta a yi har na gaji amma gare bai waye dama an ce ai mun karanta daren nan Allah zai ninka daren sau uku ko iya ninka daren nan sau uku har ma za a waye gari babu wanda zai gane daren ya yi tsayi sai wanda ya nafila ko yawa sai ka buga kofa wa abokin da abdullahi ka ce kai har yanzu gari bai waye ba to shi ne sama yi da harsana a cewa rana a wannan daren ya tsali min haisu ki je ki kullo in ji Allah inda ke faɗi don za ta tsaya ne ba ba ta izinin ta zo ta kulla ta yamma ba a ce mata komai ba shi yasa sai na ta ninka dare uku daga na ta take koma ta inda ya faɗi ki kulla Ah, wa zalika yawmun wannan rana ce la yanfa'u nafsan imanu halam takul amana min qabl aw kasaba fi imani akhir wa hadha tulu wannan kullowar al-aksi na akasi ne lishamsi ta rana inda take faduwa ta nan za ta kullo inna ma yakunu yawman wahida wasu ga ce rana ɗaya ne kawai za a yi haka fa zantaha iya gada hadal yawan na ranar adati shams rana za ta dawo ila nizamiha al-mutar zuwa ga tsarinta da aka saba sau ɗaya ne sau za ta fito ta yamma ta yi sayan kenan yadda za ta ƙulla washe gari inda ta saba daga gabas ta faɗi ta yamma kaga wanda ya dogon su ma ba zai gare ne rabi hadisi na ba sai da ba shi labari bi Allah anhu ma qala ubay ibn ka ubay dan ka yi darajar no fa kaifa bi shamsi wan nas ba'da zalim yayi ga rana da mutane bayan ka qala ta tuksa shamsu za a fatar da rana abdau haske wa tallo ta bullo kama kana tallo yadda ta ke bullowa wa yaqbilu nas ala dunya mutane za su fuskanci duniya falona taja rajulun rajulun muhran da mutum dokinsa zai haifa masa ɗan doki lam yarkabu ba zai hawa ba a ta ta goma sa har kiyama ya tashi me ake nufi musu da yaron shi wato daga lokacin da rana ta fara fitowa ta gabas eh, ta yamma din in mutum haifa masa doki ya san wannan yaron dokin kafin ya girma har ya kai hawa za ta yi tashin kiyama duniya ya zo ƙarshe eh, yawa ma mai gini sai ce ta wani ya bari kawai idan masallaci ibada wannan kenan ina ma wasu samu shi ya muke son kai aure kafin lokacin ba wani bala ya ce wa inda ma sallo shamsu min magribi a daga razar rana ta fara fitowa ta yamma la ya fa nafsa imanu halamta kun amana min qabl duk wanda da bai yi imani ba Allah zai ce an rufe ba irin na buhari da aka kara wajin karban kuɗi ko karban katin zabe babu wani kara shi na Allah ba a kara wa'adi in ga an ƙara wa'adi na dan adam ne au kasabar fi imani khaira ko da ya aikata ayyuka alkhairi kafin nan baya yi Allah ba zai karba ya qulu rasula inna shamsa inna Allah ta'ala yusri yadahu bil layli liyatuba musii'un nahar wa yusri yadahu bin nahar liyatuba musii'un layl hatta tallu ash-shamsu bil maghribi Allah yana da hannunsa da daddare domin duk wanda ya sako da rana ya wuni a kasuwa ya yi kaza ya tuba sai Allah ya tafi mishi in gari ya waye kuma Allah yana shimfiɗa hannunsa da rana don wanda ya zunubi a daren da ya gabata ya tuba kullum Allah yana shimfiɗa hannu da rana mai zunubin dare ya tuba ya shimfiɗa da daddare mai zunubin rana ya tuba kullum haka tseren da rana ta fara fitowa ta yamma Allah zai daina shimfiɗa hannun don an daina karɓar tuba an gane ko da lokacin ko astagfirullah ka faɗa ba zai aiki ba wannan ke wa an safwan bin asfal wani hadisi da muka karanta musul ya kawo turmus ya kawo mana ce ko ya da salih za ka samu hadisi ya qulu rasulullah man za Allah wa an safwan bin asfal da safwan da asfal radiyallahu anhu qala qala rasul al mar'u ma man ahabba yawm al qiyamah mutum yana tare da wanda yake so a ranar alkiyama fama zara ya haddisu na annabi ya gushe ba yana ba mu labari hatta da kara baban minan makari har sai da ya ambaci wata kofa daga yamma masirata arziki tafiyar fadin kofar au ya siru rakib fi arziki ko mahayi zai tafiya fadin kofar arba'ina akwai wata kofa za ka yi sukuwa da doki shekara arba'ina fadin kofar au saba'ina amon ko shekara saba'in baka ci karshen ta ba kibala sham a sararin samaniya har zuwa sama a yankunan sham halaka Allah ta'ala wannan kofa wanda faɗinsa kuwan shekara saba'in Allah ya halici wannan kofar yau ma khalaka sadu a tirran da ya halici sama da ƙasa maktuhan kofar a buɗe gyaɗin a buɗe da tauba duk wanda ya tuba sai yake shiga tuba daga shirka daga zina daga kashe-kashe daga waye musulunta duka ta nan halin yake shiga a yafi wa mutu la yi hulaku ba za a kulle wannan kofar ba kofar tana eh, ba za a kulle wannan kofar ba hata tallo a shamsu milo sai ranar da rana ta fara kullowa da zane shi ta yamma kuma zakara babu ma'ana shirin wannan kofar minal magrib kofar na yana yamma har yanzu rana in ta je tana faduwa ba ta shiga kofar amma duk ran da rana za ta fito ta yamma din ba wa inda ta samu faɗuwa za ta fito ba a a wannan ƙofar za ta fito amma ita ma a yamma ke to ran da ta fito ta ƙofar ta koma ya kulle ƙofar ba an buɗe ƙofar a don rana za ta zo ta kulla a cikin sau ɗaya kuma ta nan tuba yake shiga to duk ran da ta kullo ta koma ta fara sai a kulle sai ta fita kullowar ta normal kuma an daina karɓa wannan kenan alal ulama malaman suka ce kuna tsalle alal rasulullah ko la taqumu sa'ata tallu ash-shamsu min maghribiha ba za ta tashin kiyama ba sai rana ta kullo ta mafadarsa fa idza tala min maghribiha in ta kullo daga mafadarta wa ra'a annas mutane suka gani amanu jami'an suna imani ne gaba daya ai yanzu kowa ji ga ana yi ko karatu ana yi ko sallah ka gane sai ka ga wasu a zaune a gebe ko da musulmai ne suna ga wani lamari ne su ba mai shafe su ba eh suna ganin lamari ne ya shafi wanda suka damu da addini to amma a lokacin ba da iska kowa zai zama na tsatsin rana fito kowa ba zai nasu jama'a wala duk ɗan iska za ka je geto ba shayawai babu wani ɗan iska da wanda ya aski da iska da kowa da askewa zai yi nasu ya zama mutum amma is solid wanda abun yanzu ya same shi dawo yana salihi shi ka ya haye wanda ya same sa ba salihi ba to shi fa abun ya baci masa amma a haka dai sai nan da tsude koda da dai ya to ya zai gaba wani iskanci zai yana da duniya ma ya zo ƙarshe za a tashi a ba <coughs> me zai me zai wannan kenan falizalika fa wannan hina shine lokacin da layan yanfa'u nafsa imanuha lam takun amana duk wanda bai imani kafin wannan lokacin ba Allah ba zai karba ba Allah zai ce ni ma ba na san imanin Bukhari da Muslim sun kawo saboda haka mutum ya zanto fa mai bin Allah tun kafin Allah ya ke shi karkacewa sai ka jira wancan lokacin ko yanzu ka gama magagin mutuwa ka ga alamar mutuwa sai da kasan jinya na fayar ta da ta kare ka tauba wala Allah ba zai karba ba walaysa at-tawbatu lil-ladhina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana wala alladhina yamutuna wa hum Allah baya karban tuban wanda suke aikata sun bai hatta idha hadara ahaduhum al-maut dayan su ya ga alamar mutuwa sai ce inni tubtu al-ana na tuba yanzu wala Allah baya karba. saboda haka in za ka tuba ka tuba da wuri in za ki tuba ki tuba da wuri sai kin cuci mutane ki yi kaza ka aukatar da wannan ka yi kaza ki yi kaza sai mutum ya zo mutuwa sai ya rike a nufin ce wa ne ka yafe na ne maka kaza wala Allah ba zai yafe miki ba Allah ba zai yafe maka wai student don mutuwa ke zai mutum ya tuba tun da sauran rayuwar shi lahira nan dole za a je muna zuwa muna binnewa muna gani kowa zai je saboda haka mutum ya gyara kai shi shi ya sami a halar ya ce wala yi hillu lahu an yi akhirar tauba karka jinkirta tuba da ulama kenan abin da nake so na nuna mana kenan na nuna mana akwai lokacin da imani da tuba ba zai wa mutane amfani ba akwai na duniya gaba ɗaya akwai na ɗaiɗaiku na ɗaiɗaiku shi da kowa iya ga alamar mutuwarsa ya bayyana na duniya gaba ɗaya kuma shi da lokacin da rana ta fara fitowa ta gabas ta yamma ala ulama malamai suka ce wa ina ma la fauna sa imanu a abin da ya sa rai imani ba zai masa amfani ba wani lokaci inda tsulu'i ha bi magribiya yayin da rana ta fara fitowa ta yamma li'annahu khalasa ila qulubi don ya riga iso zuka tan mutane min al-fazai daga firgita ma tuhmadu ma'ahu abin da ya kashe tuhmadu ya kashe ma'ahu tare da shi kulla sha'awati min shahawatin duk sha'awar zuciya ya mutu me yasa imanin sa ba zai masa amfani ba da ya riga ya ga tsoro da firgitar rana ta fito ta rai kiyama ya kusa Daga sha'awar da yake ciki ma sai ya mutu yanzu mutum yana sha'awa yana da sha'awa ga masa mai kai don bindiga ga yaran sa ai bai san lokacin da zai kwanta ba to an riga an firgizar firgitar da ma baya sha'awar abinci baya sha'awar giya baya matar ta halal baya sha'awar balantana zuwa to kaga yanzu tsoro ne ya riga ya rika shi ba tsoron Allah da annabi ba wa taftaru kullu quwwatin kuma kowace karfi zai yi rauni min kowal bada da karfin jiki don mutum yana jin shi kan karfa ne kowa yana tsoronsa duk karfin ya bace masa ya tsorata wannan ke, ah mutum ma abinci ya aje zai ci ya ji karan eki aka ta bogaran sun shigo ƙauyensu ya tsallake abinci ya bai balantana wayannan abin firgita na tashi alkiyama bai sirrin nasu kullu to lokacin mutane gabaɗin za su zanto li'iƙali suna da yaƙini bidunuwil qiyama qiyama ya kusa fi halin a cikin hali man hadara ulmar wanda mutuwa ya zo masa fin kifa'i ya yanke masa addawa'i duk abin da zai kira ila anwa'il ma'asi zuwa ga nau'ikan sako anhu da gare su wa butlani ya da batuwar min abdani da jikin su man taba fi misli hadhihi al-hal wanda bai tashi tuba ba sai a irin wannan halin sai da rana ta fito ta yamma bai tashi tuba ba sai da ya ga alamun mutuwa sai da ya ga magagin mutuwa to shi irin wani mutum lam tuqbal Allah bai karbi tubansa ba mayaudari ne Allah bai karbi tubansa ba kama la tuqbalu tawbatu man hadara wal maut ba za ka bi tuban wanda ya tuba lokacin da rana ta kullo ta yamma ba yadda ba za ka bi tubar wanda sai da mutuwa ya zo mishi ya tuba ba dubi a taskira tambaya famal hikima min tsoro shamsi min magrida me ce ce hikimar jama'a rana da fara fitowa ta ina ta yamma me hikima me yasa har ma Allah ya ɗauke ta ya sa ta ci wata alamomin tashi alkiyama shin kawai ma za a busa ga mana ba sai rana ta fito ta can ba ka san duk abin da Allah yake akwai hikima aliman woman aliman wajen ilmin ne wani mu iya sanin hikimar wani lokacin kuma ba za mu santa ba shi ya bar a kan su sani famal hikima min ɗulo ishamsu min magribiya me ta ce hikimar fitar rana daga yammacinta bakara ce za ka je kila an ce innal hikimata min ɗulo ishamsu min ha lalle hikimar fitar rana daga yamma annabi ibrahim alayhi salam qala li namarus annabi ya ce wa namarus fa inna allaha yati bi shamsi min al mashriq fati biha min al maghribi fa buhita tara ila haja hajja ibrahim fi rabbihi an adahu allah shin kaga wannan sarki na maruzu da ya jayayya da annabi ibrahim suka yi mukabala wai don Allah ya baka mulki shi ma yace wai shi ma wani Allah ne sai yazo ya ga annabi ni Allah ne annabi ce a a Allah na shine ya halicce ka sai ce a'a gaya mun aikin da ka yake yi in ban yi ba kafin ka tsare ta ni sai an ibrahim ce rabbi alladhi yuhyi wa yumit ubangiji na yana kashe wanda ya so ya rayar da wanda ya so sai namaruz ya ce ana uhyi wa umiit ni ma ai ina rayarwa ina mutum sai duba ga wani wanda ya laifi a prison ya fi kowa laifi an yanke masa hukuncin kisa sai ka kai tafi ce ka kaga yace kaga na rayar ya samu wani wanda bai yi laifi ba sai kashe shi ka yace kaga na kashe alhali ba rayar waye ba ya saki wanda kwanansa bai kare ba ya kashe wanda kwanansa in shi mai kashe wani ba sai ya buge su da takobi ba sai da aka ce mutu mutu ko ba ga bane ko shi Allah yana zuwa gidan mutane da takobi ya kashe annabi rasu ya ga shi ne wawa ne sai canza layi qala ibrahim fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriq wannan akwai wata gaba mai karfi anan wanda dr sani ya taba bayani mai faɗi a wannan gaba don da annabi ibrahim ta Allah yana kashewa yana rayarwa shi ma sai ya kashe mutum ya bar ɗaya. qala ibrahim sani ibrahim canza ya ce fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriq Allah yana fitowa da rana ta gabas kaza kaza Karka ce ba ya kure annabi Ibrahim na farko ne shi abu da yake so ka gane Karka ce wajen rabbi ladhi yuhyi wa yumitu qala ya kure Ibrahim ne sai annabi Ibrahim ce kenan da annabi Ibrahim tun da ka kure ni tare da a ne kure annabi Ibrahim wannan ana daukar sa barin sakin wata hujja ko ba haka ba mai ƙarfi amma a lullube ka da da hujja mai ƙarfi a bayyare kuma yanzu wannan zancen yawwa ba wai an ƙure suna can ya ɗauko wata hujja ba kaga Allah yana kaga abu ne a ɓoye ido baya gani to bane a zo da abin da ido yana gani dan Ibrahim ce fa inna Allah ya'ti bi shamsi min al-mashriq Allah yana kullowa da rana ya kullo ta minan al-mashriq ta gabas fa'ati bi a minan maghrib kai ka kullo da ranar ta yamma fa buhita sai Allah alladhi kamar ya kasa kenan wannan kafir to abin da yake faruwa wani aya ta 250 a suratul baqara wa innal mulhidina lalle mulhidai arna wal munajjimina da masu bautan taurari ana akhira har ƙarshen su yunkiru na zalika suna musanta haka masu ilimin taurari masu ilimin nujum ilimin falak eh, ir masu ilimin astronomi. turawa yanzu a duniya suna cewa ba yadda za a yi rana ta kullo ta ina ta yamma ko an ce annabi ya na maruzu so a wajensu wai da basu yarda akwai Allah ba ɗabi'a ce ranar take fitowa ta mai ta gaba kuma ɗabi'ar ba zai bar da ta fito ta ba wannan masu ilimin astronom duka abin da suka yi ittifaki a an gane ko wa ya na sai suna ta huwa khairu ka'in ba zai taɓa kasantuwa rana ta fito ta yamma ba fa yadlu Allah ta'ala sai Allah ya kullo da ranar yawon wata rana bin al ta yamma Karshen da ba lokacin da'awar masu wannan da'awar yayi yi ƙarfi ko sai ga Allah ya fito da rana ta yamma don ya nuna wa duniya ba ɗabi'a ce take fitowa da rana ba Allah da yake fitowa da rana shi kuma Allah ala kulli shay'in qadir komai yana da iko in Allah ya so sai a yi fita baki in ya so a yi fita hanci ta ido duk abin da Allah ya so ka zalika Allah ya fa'alu ma ya sha dan me idza qada amran fa inna ma yaqul lahu kun fayakun duk abin da yake so ya faru sai ya ce abun kasance ya ya kasance an gane ko to shi da hikimar kullar ranar ta gaba ta yamma din liyara don su gani almunkirina lizalika masu musanta haka kudrata wasu ga ikon Allah min cewa annan shamsa lalle rana min kudrati daga ikon Allah in sha'a in ya so abla'aha zai bullo da ita min al-mashriq da gabas wa in sha'a ya so ko abla'a zai bullo da ita min al-maghrib daga yamma sai mu tsaya insha Allah karatu mu na gobe za mu tashi alamatar samina cikin manyan alamomin tashin kiyama na takwas fi khuruju dabba fitowar dabba insha Allah ta'ala shirye karatun mu na gobe abin da muka faɗa na daidai Allah ya samu tarayya alada kuskure ko kuma tuntuna shi Allah ya kai mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mala san